وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين كون بانغري تشكين يهودا ودن nasara سكتي الجنة تاسكي يهودا وسكتي ba wanda zai shige ta sai wanda yake ba Yahudi. Nasara suka ce, ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake Kirista. Wannan duk bulace-bulacensu ne na wofi, ka faɗa masu ya kai wannan annabi, kana masu raddi, ka ce ku kawo hujjarku a kan abin da kuke zato in dai tabbas kuna da gaskiya cikin abin da kuke da'awa.